This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne yake muku magana akan mitoci 22 da 25. A can jamhuriyar Nijar za a iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya. ko nomad ko niya fm ko kuma dalol fm haka kuma ana iya jin mu a ko'ina kuma a ko da yaushe ta kafar sadarwar intanet ta voahausa.com ko sashen hausa.com Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum Maryam Dauda ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. A shirin namu na yanzu, Ladan Ibrahim Ayawa na tafi da shirin zaɓe ko naɗi, amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya. Masu Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karanto su Ladan Ibrahim Ayawa. sojojin kasar burundi sun ci akalla mutane 87 ne suka mutu a babban birnin kasar wato bujumbura sakamakon harin da aka kai wa sansanin sojojin kasar uku mai magana da yawan sojan kasar ya ce cikin waɗanda suka mutunku sun hada da mutane 79 ne daga cikin maharan da sojoji da 'yan sanda takwas kana an samu nasarar kayan mutane 45 daga cikinsu lokacin da aka yi ba ta kashi da maharan daga daren juma'a zuwa wayewan garin asabar mazauna birnin na bujumbura musamman waɗanda ke kusa da inda aka yi wannan ba ta kashin sun shaidawa manema labarai cewa da yawansu sun ranta a na kare ne sai da safe ne da suka fito suka taras da gawarwaki warwatsa a kan tituna wasu shaidun gani da ido kuma suka ce wasu daga cikin waɗanda aka kashe sojoji ne suka jawo su daga gidajensu suka halbe su sai dai sojoji sun ƙi su uffan game da wannan zargin da aka yi musu wannan dai shine mummunar faɗar da aka yi a ƙasar tun bayan yunkurin jin mulkin da bai yi nasara ba wanda shugaba pierre nkurunziza ya bayyana aniyarsa na tsayawa takara wanda ya haifar da rudani a cikin kasar masu kula da al'amuran da kan je su komo sun ce tun daga wannan lokacin kawo yanzu an kashe mutane da yawansu ya kai 250 kana kusan 200 ne suka tsere zuwa kasashe makwabta domin gudun rikicin da ka iya ballewa a kasar mahukunta a california sun ce wutar da tashi a cikin masallaci a california da gangan ne aka sa saboda tsananin kiyayya domin ko wannan yana zuwa ne sati guda da wasu mata, da miji musulmai suka kashe mutane a california 'yan sanda suka ce tuni aka samu nasarar damke wanda ake tuma kuma yanzu haka yana nan tsare an dai bankawa masallacin da ke yankin coachella da ke kudancin california wuta ne wutar ta faro ne daga bakin kofar masallacin daidai lokacin da ake sallah a zahar sai dai ba wanda wutar ta yi wa illa yanzu haka dai hukumar tsaron fbi da hukumar kula da safaran barasa da na taba sigari da na makamai da abubuwan masu fashewa su ne suka taru suna gudanar da bincike akan wannan wutan kwacalla dai ya kai tazarar tafiyar kilomita 125 daga birnin san banadino inda nan ne aka haifi ɗan talikin nan wanda shi da matarsa 'yar haihuwar pakistan suka buɗe wa mutane wuta suka kashe mutane goma sha hudu kana suka jima 22 rauni sai dai bayanai sun ce wannan gobara a wannan masallacin ba shine karo na farko ba domin koko a shekarar ta gabata sai da aka samu irin hakan amma ba wanda ya ji ko kwarzane sai dai bincike mahukunta ya nuna cewa wannan sa wutar alamar ƙiyya ce ta haifar da shi sa'o'i kaɗan da fidda sanarwar da rundunar sojin najeriya ta yi a kan rigicin da ya ɓarke tsakanin mabiya masaba shi'a da ke birnin zazzau da kuma rundunar sojin tarayyar najeriya shugaban mabiya masaba shi'a a najeriya sheikh ibrahim alzazzaki ya musalta zargin da sanarwar sojojin ta yi cewa su suka kai musu hari shugaban kungiyar ta yan uwa musulmi mabiya masaba shi'a a najeriya sheikh ibrahim alzazzaki ya ce su ba masu da makaman da za su farwa sojojin kamar inda ake zargi to wallahi ƙarya ne ka san dai shekarar mu talatin da bakwai curmuna harkar nan sau ne muka taɓa kai mu wani hari soja yake ko ɗan sanda ko wani ko ko wani mutum haka kawai sau nawa soja na wucewa ta kofar wutsiniya yaushe aka taɓa kai mu wani hari kama kame suka rikai da farko sun ce za mu yi taro ne mu kai ramuwan gaya don an kashe mana wasu mutane jiya a wani kawai da ake ce magabari kusa da zaria sai kuma da zirgaba muka ji suna ce an ce an yaɗa mu sojojin jita-jitan cewa wai mun kashe sojoji guda biyu sannan kuma ƙarshe sai muka ji sun ce wai shi janar buru ta ya tsara kirija da baya wai an mutu aka yi mashi to wannan duk dai kaga kama kaman suna neman dama su kaman suna da shirin su yi wani abu ne yanzu suna neman dalilin za su ce sun yi wannan abin saboda wannan dalilin inda da gaske ne hari ne ake nema a kai ya za a yi a ce kawai mu ne kawai aka harba aka kace ba kuma ko ɗaya soja ko ɗaya da ya sami kwarzani su suke da bindiga mu an sake mutane suka ji sanya tuta za su ba faɗa suke ba. To kowane hali ake ciki yanzu biyo bayan harba harban da aka ce an yi a cibiyar ta 'yan uwa musulmi mabiya masabashi a da ke zaria wato la husainiya. To abin da mu ce mutane su kwantar da hankali yanzu dai a yanzu da ake ciki yanzu akwai mutane a nan musu ne kuma lalle soja sun kewaye wurin sun ma hana zuwa domin so mu je mu sa tutar mu watse sun tsara hanyoyi ta ko ta ko ina sun hana a je wurin sun kuma kwankwanta sun yi kwantar ba wani a ko ina a irin ba san me suke nufi ba mu mu na mu ana ana ana auka mana ne ba mu ba mu ne muke faɗa da kowa ba wasu ne suke faɗa da mu sai dai fa mukaddashin kakakin rundunar sojin ƙasar Najeriya Karar Sani Kuka Sheka ya ce shi shaida'u ne domin abin ya faru a gaban shi amma shugaban kungiyar 'yan uwa mabiya masab martaba shi a Sheikh Ibrahim Zazzaki baya gurin lokacin da wannan abu ya faru. Domin taho bikin yaya ɗalibai na dafo ta sojojin ƙasa na Najeriya sannan kuma kafin ma lokacin a mai kai ziyarar ban girma ga mai martaba sarkin zazzau. Daidai Husainiya ga bakiya a 'yan rika shi'a suka tsayar da mu suka hana mu wucewa kuma ba yadda ba a yi da su ba maimakon haka ma sai suka kewaye kafin ka ce kwabo sai ga makamai daga maza har mata ka fara jin harbi. amma eh, sheik azazaki yana magana cewa su ba su da makamai kuke da makamai kuma ba su kokarin hana kuciya ba. shi sheik zazzaki bai wurin ni ina wurin kuma akwai shaidu kuma abin da za a yi la'akari da shi a duk sanda muke tafiya muna tafiya da yan jaridu za a iya tuntuɓa su sannan kuma akwai wasu shaidu rahoton isa lawal ikara kenan sakamakon fito na fiton da aka samu tsakanin 'yan masaban shiya da ke garin zaria da rundunar sojojin najeriya labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc shugaban amurka barack obama ya ce ya yaba gaya da matsayar da aka cimma a taron canjin yanayi da aka yi ya ce wannan babban nasara ce ga duniya ya ce wannan yarjejeniyar yana nufin an ɗauko kyakkyawan hanyar kare duniyar gaba ɗaya wadda ita kaɗai ce ake da ita a cikin jawabin da ya na minti takwas kacal shugaba obama ya ce cimma wannan matsaya wanda kusan kasashen duniya 200 ya nuna cewa ba shakka akwai kyakkyawan niyyar tunkarin kalubale da canjin yanayi ke haifarwa musamman ma ta rage yawan dumaman yanayi ta da rage yawan guban masana'antu ya ce an taru kuma an cimma yarjejeniyar da ake bukata wanda wannan shine zai haifar da da'i mai ido yarjejeniyar dai ta amince ne cewa a rage dumamar yanayi zuwa ƙasa da ma'aunin celsius biyu kana ya yi kira ga ƙasashe 195 su tabbatar sun tinkari rage wannan dumamar yanayi zuwa ƙasa da kashi 1.5 na ma'aunin celsius a ƙarƙashin wannan yarjejeniyar dai daga yanzu kowace ƙasa za ta rika bayyana adadin ɗumamar yanayinta bayan kowace shekaru biyar wannan kuma zai fara aiki ne daga shekarar 2020 har ila yau a ƙarƙashin yarjejeniyar kowace ƙasa ba wai za ta bayyana adadin gurɓataccen iskan da ta fitar ba ne a'a haka kuma ana za ta rika bayyana me take yi domin rage samun fitar da shi da yawa da kuma sarrafa shi wannan shine karon farko da mata a ƙasar saudiya arabia suka samu damar jefa kuri'a kuma aka jefa musu a zaben ƙananan hukumomi da yawan matan da suka tsaya takara da ma waɗanda suka jefa kuri'a sun bayyana wannan abu a matsayin wani babban sabon babin tarihi a ƙasar ta saudiyya suka ce ƙasar da take a da an haramta mata su yi tuki kuma duk yawancin abin da ya shafi rayuwar mata ya dogara ne ga wuyan namijin da ke ƙarƙashin kulawarsa matan suka ce sun jima suna jiran samun wannan ranar fauziya alhabi wata 'yar takarar karamar hukuma ta ce sama da shekaru goma suka sa ran ganin sun samu irin wannan damar Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla. yanzu kuma bari mu koma gefe guda mu barku da ladan ibrahim ayawa ya gabatar muku da shirinsa na zaɓe ko naɗi. Jama'a barkamu da haka barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni Ladan Ibrahim Aiwa ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai leƙa jihohin Kogi da Bayelsa ne waɗanda aka kammala zaɓukan waɗanda aka gudanar cikin satin da ta gabata. Dama dai zaɓen jihar Kogi kammalawa ne kuma tubari kalla wannan zaɓe wanda suka bi shi sau da sun ce zaɓe ya yi kyau musamman wakilin sashen hausa mustapha nasir batsari da ya bi kokofin zaben tun daga farkon sa karshen sa duk ko da kona karamar hukumar da kina da aka yi sai dai bayan an yi zaɓe an gama nai sai mataimakin dan takarar gwamnan jami'ar apc mr john falake ya ke kasa kasa ya ce ba ta sabuwa wai bai amince da wannan zaben ba mustapha kuma wani dalili ya bayar na ɗaukan wannan mataki ya kafa dalilan cewa kamata ya yi tun da wanda yake yi mataimaki ah, ya rasu kuma ah, ko da ya rasu su ne kan gaba a kan kuri'u to shi ne ya kamata a ba ya zama gwamna kawai ya mai gurbin margayi ba ba ya haya bello ba to tabbas yanzu kan ya ce a ƙarshe ma dai ya ma ya bai son ma ɗan takarar ya aje ya yi gaba abun shi ya ce zai tafi kotun sauraron ƙararrakin zaɓe da za a kafa domin sauraron korafe-korafen jama'a akan wannan zaɓe na jihar kogi sai dai an dan samu matsala na rashin fitowar jama'a a gaskiya wannan zaben da kammala mutane ba su fito ba kamar ranar da aka zaben na farko wato wancan karo da aka barin zaben kuma wannan eh, kwanan eh. karamar hukuma uh, option karamar hukuma bai tasiri a zaben ba kenan a gaskiya bai tasiri wajen misali ko hana zaben ba ko wani abu haka duk da an kona ofishin karamar hukumar wato da kina bai hana jama'a an yi zaben ba. A can jihar Bayelsa kuwa rahotannin da suka yi ta fitowa na cewa an yi zaɓe amma kuma fa an bai wa hammata iska a wasu sassan jihar. A wasu kafofin yaɗa labaran ma har an bayyana cewa wasu sun rasa rayukansu. To amma a hiranmu da wakilin sashen Hausa da ke yankin Niger Delta Lamido Abubakar da ya bi kwakwafin zaɓen ya ce jami'an tsaro sun ce kocin naka sun ce ba a kashe ba. Ga da yadda zantawa ta da Lamido Abubakar ta kasance inda na fara tambayarsa yadda zaɓen ya kasance. Zaɓe ne wanda ya gudana a cikin tashin hankali kuma tashin hankalin da ya janyo cewar har zuwa yanzu ma zaɓen bai kammala ba. Domin bayan turka-turka misali da ta faru tsakanin su 'yan siyasa musamman 'yan jam'iyyar APC da PDP a jihar. Wa Obama 'yan bindiga da suka yi ta ɓata kashi. wanda ya sanadin ma gudanar da halbe-halbe kamin ma shi kansa a gudanar da zaɓe ɗin kuma ana cikin haka misali sai rundunar gamayyar tsaro da ke aikin tsaro a yankin naja delta wadda aka fi sani da suna jtf a daren zaɓe ɗin ke ba da labari kenan ta kama wasu 'yan bindiga sanye da kayan soji da kuma wasu ɗimbin makamai da suka hada da ak-47 da magazin-magazin wajen guda talatin da biyar da kuma misali gurneti gurneti da dama a washe garin zaɓe kenan bayan da ita rundunar jtf ta samu wannan nasara ta ɓangaren jami'an tsaro misali a ranar zaɓe abin da ya faru shine an jibge jami'an tsaro musamman na gamayya da yawansu ya kai kimanin dubu goma sha hudu idan aka yi la'akari da sojoji 'yan sanda sojan sama da kuma sojan ruwa karkashin jagorancin babban mataimakin seto janar na 'yan sandan najeriya da aka turo domin gudanar da aikin zaɓe wato dig hashim argungu to alamido mun shiga da nisa waɗannan makamai da ka ce an kama a wani bangare aka kama su koko duka gaba ɗaya abin da aka samu a jihar kenan koko wani sashi ne na jihar yau wato a cikin birnin yanagowa a wata anguwa da ake kira ikeki wato wannan karamar a cikin garin yana guwa ne aka kama su waɗannan makamai kamar yadda rundunar gamayyar tsaro ta jtf ta sanar kuma misali idan ana iya tunawa ita kungiyar 'yan bindigan nan da ta yi kaurin suna wajen tada kayan baya musamman a yankin Niger Delta wadda aka fi sani da suna men kamin ma a fara zaɓe din sai da ta ba da wata sanarwa akan cewar wato ta turo da 'yan bindiga kimanin 500 waɗanda za su shiga a dama da su cikin harkokin zaɓe ɗin wato su kawo annati a lokacin da ake gudanar da zaɓen kuma bisa ga bayanai kamar hakan ta faru saboda dab da fara zaɓen aka ci gaba da samun wato halbe-halben bindigogi a sassa daban-daban na ƙananan hukumomi hudu da ke cikin jihar ta bayelsa ƙananan hukumomi misali da suka hada da ƙaramar hukumar nambe da kuma karamar hukumar bras haɗi kuma da karamar hukumar egypt kudu waɗannan ƙananan hukumomi ƙananan hukumomi ne da ke cikin ruwa saboda haka a bayanai ma su jami'an tsaro da ke kula da harkokin zaɓe a baya ba su cika shiga wurin ba sakamakon irin ta'annati da illolin da ake samu musamman a cikin ruwayen yankin niger delta Lamido, waɗannan wuraren da ka ce akwai suna goyon bayan wata jam'iyya ne takamaimai ko kuwa dai burin su kawai sun tada hayaniya. Eh to suna da jam'iyyun da suke goyon baya matsalar ita ce kamar bayanai sun nunar cewa wato shekaru da dama ba a cika gudanar da zaɓe ba a cikin irin waɗannan wurare da yake cikin ruwa suke wannan ya biyo bayan irin ah, tashe-tashen hankula da ake yawan samu a wurin. amma a bangaren hukumar zaɓe ta ayyana cewa da taimakon jami'an tsaro na haɗin gwiwa sai an gudanar da zaɓe a wannan karon. An kuma gudanar ɗin kenan? Eh an gudanar da zaɓe a ita wannan ƙaramar hukuma da ake kira Ijo ta Kudu. Sai dai zaɓen da aka gudanar misali ya bar baya da kura. A waɗannan wuraren? Eh a waɗannan wuraren ba. Sakamakon kuma wannan abin ya biyo bayan ah, ƙoƙarin ba da sakamakon zaɓen da ake yi bayan an samu da yake ita jihar bayelsa a takaice tana da kananan hukumomi kamar guda takwas to an samu sakamakon kananan hukumomi bakwai to ita wannan karamar hukuma daya ita ce sakamakon zaben ta bai bayyana ba cikin lokaci daga bisani kuma aka ci gaba da gudanar da wata zanga-zanga magoya bayan jam'iyyu daban-daban musamman masu goyon bayan kada a faɗi sakamakon me yasa suke cewa kada a faɗi sakamakon zaben yawa kamar shi misali gwamna mai mai ci mm-hmm. yanzu ko kuma gwamna da ke kan gado musa siriyaki dixon ya zargi kamar an tafka makudi yayin da shi kuma abokin takararsa wato dan takarar jam'iyyar apc chief timothy silva shi kuma wato ya zagi damce ya ce lalle sai an fata sakamakon zaben karamar hukuma tana da tasiri ne a wannan zaben da ya sa wannan ke so a faɗi wannan kuma bai so a faɗi eh kwarai da gaske karamar hukumar tana da tasiri sakamakon a misali ita karamar hukumar ijo ta kudu tana da yawan kuri'a kusan dubu ɗari da ashirin da bakwai da ɗari biyar da goma sha bakwai kamar yadda hukumar zaɓe ta bayyana mataimaki shi a ɗan takarar gwamna na jam'iyyar apc kamar daga can ya fito sannan jagoran siyasar yankin dsp a siya daga yankin ya fito marigayi tsohon gwamnan jihar kenan eh. kuma ɗan kabilar ijo saboda haka su ijo suna da tasiri a ita wannan karamar hukuma ta wato ita wannan karamar hukuma da muke magana kenan ta ijo ta kudu bayyana sakamakon zai sa ɗaya daga cikin su hasarin zaben kenan ko ya ci ko kuma kai ci eh kusan haka ne shi dan jam'iyyar APC din yana tunanin idan aka faɗi sakamakon zaben kamar yadda suke tattara bayanan sakamakon zaɓe shine zai samu nasara a wannan mazabar yayin da kuma ainihin na jam'iyyar PDP yake ganin idan aka bayyana sakamakon zaben ba zai iya samun nasara ba. mun karanta kuma wai kungiyar uh, lauyoyi masu rajin kare demokradiyya suna cewa a binciki jami'an sojoji suna da hannu wurin tafka makudi kana da bayani game da irin wannan ko kuma wani abu makamancin haka eh to bayan haka gaskiya to akwai alamun haka saboda kamar misali su shi gwamnan jihar ya kira taron manema labarai inda ya zargi rundunar sojan najeriya da sauran jami'an tsaro da ruwa da tsaki wajen kama ma wata jam'iyya ta kai ga nasara yayin da kuma kamar kungiyoyi masu zaman kansu su ma sun zargi an kashe mutane da dama musamman a halbe-halben da aka yi na mai kan uwa da wabi a sassa daban-daban na kananan hukumomin jiha ta bayelsa yayin da kuma su ma suka zargi jami'an tsaro da tilsa sama mutane amma ta bangaren jami'an tsaro din suna musanta wannan zargin shi jagoran da aka turo wajen gudanar da shi wannan zaɓe da yake jami'an tsaron sun haɗa kansu kusan wuri ɗaya shi dig hashimu argungu shi ne yake magana a madadin dukkanin jami'an tsaro sun musanta kashe mutane da ake cewa an yi da kuma wato suna da hannu wajen taimaka ma wata jam'iyya ta kai ga nasara watan kenan ma a hukumce jami'an tsaro ko kuma hukuma bata ba da cewa akwai wanda ya rasa ransa ba saɓanin abin da aka karanta a jaridu daga sauran kafofin yada labarai eh babu shakka su rundunonin tsaro sun kira taron manema labarai ba ɗaya ba biyu ba inda suka ce har zuwa kammala zaben da aka yi da kuma soke zaben ita wannan karamar hukuma ba a samu ko mutum ɗaya da ya rasa ransa ba To idan muka leƙa jihar Sokoto kuma inda wasu 'yan jam'iyyar APC so kwashe kwana da kwanaki a ofishin jami'ar tasu a babban birnin jihar wato Sokoto suna zaman dirshan kan sai tilas an sake musu 'yan takara na ƙananan hukumominsu sai dai bamu da wadataccen lokacin kawo muku wannan a tarbe mu a shiri na gaba yanzu a madadin wakilan namu na sashen hausa musamman mustapha nasir batsare da lamido Bakar sokoto shubahiro ne wanda ya bada umarni ni madugon shirin ladan ibrahim ke cewa sai wani sati cikin ikon allah daidai wannan lokacin kuma ga rahotonmu na musamman. A makon da ya gabata mun fara bayani kan irin kalubalen da 'yan Najeriya mazauna kasashen waje ke fuskanta wajen yin rijistar asusun banki na BVN, inda muka gabatar muku da irin matsalolin da wasu mazauna ƙasar Namibia suka fuskanta. Kuma a lokacin da suke korafin nasu sun taɓo hadda batun cewa wasunsu sun yi rijistar amma har wa yau ba su samu lambar ba. Wakilin murya Amurka Hassan Maina Kaina ya ji ta bakin darakta ofishin yada labarai a babban bankin najeriya alhaji ibrahim ma'azu kan wannan lamari bayanin da muka yi a baya akwai wasu kamfanoni guda biyu da aka yi ba lasisi wanda za su rika yin wannan su ɗauki hoto da bayani da kuma hoton yatsu abubuwa kunkiyanin da ya shafi wannan rajista idan suka yi sannan za su yi kokarin su samo namba ɗin daga nips Iran bank Settlement System NIPS ɗin su ne ainihin waɗanda suke da nauyin ba da nambobin. Matsalar da ake samu dama shine yadda mutum zai je a ɗauki hoton shi a ɗauki hoton yatsun ya kuma cika fom da zai yi bayanin ko shi wane ne da yan sauran dai bayanai haka da ake nema. So idan sun yi a wancan shi ne za su yi amfani dai da na'uran da ake amfani da su na kwamfuta su turo ma waɗannan NIPS a Najeriya su kuma su ba da nambobin sannan a miƙawa su waɗanda suka yi a rajista ɗin. Na waɗanda muke a nan gida kusan da yake kusan lokaci da wuri kuɗin da kai abin yana haɗe saboda a bankunan mu muke nan ba muna amfani da agent ne ba so in kana amfani da bankuna ne bankunan nan suna haɗe da wannan NIFS na'urar da take bada nambobin gaba ɗaya sai ɗaukan kwanaki kaɗan amma na can kamfanonin su ne za su tura ma NIFS ɗin sannan a ba su namban su ba mutum to kaga ba zai yiwu yadda ake samu da sauri a nan a samu a can ba amma abin farin cikin da ya abin rashin abin rashin damuwa gare shi shine an ba su lokaci har zuwa ƙarshen january na shekara mai zuwa kuma a yanzu ba takaita musu amfani da su ba daukan kuɗi ko ajiya. Eh yanzu na fahimce ka kenan wannan jinkirin da suke ganin ake samu din ba wani abu ne su kwantar da hankalin su ba wani abu. Su kwantar da hankalin su ba wani abin tsoro shine nake ga maka har karken January yanzu muna da wata biyu a gaba. Alhaji Ibrahim Ma'azu darakta a ofishin yada labarai a babban bankin Najeriya. to sai dai yayin da ake wannan rajistar akwai wasu kasashe kamar irin su ukraine da ke gabashin nahiyar turai inda akwai 'yan najeriya da dama da ke zaune a kasar musamman ma ɗalibai waɗanda suka yi korafin cewa babu wani waje takamaimai da aka tanada domin yin rajistar abdulhakim aliyu ɗan najeriya ne da ke karatu a birnin kiev a ƙasar ta ukraine kamar nan a ukraine babu wani banki da suke da alaka kamar da gtbank ko wani waje wanda za ka je ka ce kana so ka yi verification ko wani abu amma kamar ƙasa kamar ta ingila haka kamar faran kamar malaysia a kuala suna da inda za ka iya zuwa yi wannan verification din amma mu a gaskiyan al'amari babu a nan in dai sun yi blocking account din kawai sai dai ka yi hakuri kuma wannan shine hanyar da muke dan samun karbi kuɗi daga gida saboda ya fi mana sauki idan kamar kana da katin najeriya ya fi ma sauki to sai dai a ci gaban hirar hassan maina kaina da ibrahim ma'azu daraktan ya ce mutum zai iya zuwa wata ƙasa da ke kusa domin yin rijistar idan har babu a ƙasar da yake in ba za ka iya zuwa najeriya ka yi ba ai ko wasu ƙasashen kusa da kai turai misali a jirgin ƙasa za ka iya shiga ƙasashe wurin goma a turai lokaci da. to yanzu idan muka duba a ƙasashen turai da amurka a ƙasashe nawa ne kuke da wannan ejin na kusa ke wannan ayyuka din eh to ba zan yi maka lissafin su a kai tsaye yanzu ba amma na san muna da su ƙasashe goma sha biyar ba kuma wuri ɗaya ne a ƙasa ɗaya ba kamar a ingila ana da su wurin guda takwas tara amurka ba eh to shi ta ba zan iya fidda maka katamammen namba ba yanzu eh. amma dai an bazu da yawa kuma mutane suna yi muna samun rahoto a kan abubuwan da ake din daga lokaci zuwa lokaci kuma kun gamsu ne da abun suke tafiya a to alhamdulillah abu ne ya zama ga su masu account din me yake hana su yi yanzu babu da ana magana rashin na'ura yanzu na'urar nan sun bazu mun buga su a jaridu an faɗe su a rediyo a website mu na central bank an manna shi website na nips an manna shi wuraren da ake yi duka hmm. to kaga ko yanzu babu wani dalili in ka ce baka da lokacin zaka tafi ne an baka yanzu ba muna maganin shekara biyu ne ana wani abu hmm. kaddara ma daga lokacin farko da aka ce an tsaida na june watan shida a wannan shekaran daga watan shida zuwa januari ana maganin wata bakwai ne so in ko kana da bukatar wannan abu cikin wata bakwai din nan ban ga wani dalili da mutum zai ce yana ya kasa yi ba to a nan ƙasar amurka ma akwai ƙorafe-ƙorafen cewa wuraren yin rijistan sun yi kaɗan lamarin da kan sa a ɗauki tsawon lokaci kafin mutum ya samu ya rijistar my name is was too much some sunana jama'a sun yawa mutane sun zo daga new jersey da new york da kuma north carolina new jersey new york um, north carolina sai dai mai magana a madadin babban banki na najeriya ci gaba yake da jaddada mahimmancin yin rijistan duk da cewa akwai wasu matsaloli da akan fuskanta. Wanda ba su yi ba maganar da ake faɗa dokar shine cewar za ka iya shigar da kuɗi akawuntin amma fita da shi sai ka yi wannan ah, rijista na bank verification number BVN. Kuma ba wani abu ne ba. Abin ake nufin cewar zuwa ɗaya fa za ka yi bankin ka cikin minti biyar zuwa ah, goma ka gama abin da za ka yi ka fita a bankin. Alhaji Ibrahim Ma'azu, darakta a ofishin yaɗa labarai a babban bankin Najeriya, don za madadin hassan maina kaina da ya taimaka wajen hada shirin da kuma julie leathers gresham da ta daidaita sautin daga nan sashen hausa na murya amurka mahmud lalo ke cewa ku huta lafiya ƙarshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Kafin mu rufe shirin namu na yanzu, bari mu dawo maku da takaitattun labaran duniya. sojojin kasar burundi sun ce akalla mutane 87 ne suka mutu a babban birnin kasar wato bujumbura sakamakon harin da aka kai wa sansanin sojojin kasar uku mai magana da yawan sojan kasar ya ce cikin waɗanda suka mutu ko sun haɗa da mutane 79 ne daga cikin maharan da sojoji da 'yan sanda takwas kana an samu nasarar kame mutane 45 mahukunta a california sun ce wutar da ta tashi a masallaci a california da ganga aka sata saboda tsananin ƙiyayya domin ko wannan yana zuwa ne sati guda da wasu mata da miji musulmai suka kashe mutane a california 'yan sandan suka ce tuni aka samu nasarar damke wanda ake tuhuma kuma yanzu haka yana nan tsare an dai bankawa masallacin da ke yankin coachella da ke kudancin california wuta ne wutar ta faro daga bakin kofar masallacin daidai lokacin da ake fara sallah a zahar shugaban amurka barack obama ya yaba matuƙa gaya da matsayar da aka cimma a taron canjin yanayi da aka yi ya ce wannan wata babban nasara ce ga duniya baki ɗaya ya ce wannan yarjejeniyar na nufin an kawo kyakkyawan hanyar kare duniyar wadda ita ce guda ɗaya da ake da ita a cikin jawabin da yi na minti takwas kacal shugaba obama ya ce cin wannan nasara wanda kusan kasashen duniya 200 suka yi ya nuna cewa akwai kyakkyawan yin tunkarar wannan kalubalen Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawo muku da wani sabon shirin kuma a lokacin za ku ji shirin na gari na kowa wanda sahaba Imam Aliyu ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashen Hausa, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.